Yau shi dai wannan farin miski bara ku ga yadda yake idan idan ya zo yawanci yana zuwa ne a kwalba idan ya zo a kwalba a tasa yake zuwa wata tasa babba wadda akalla idan irin wa'annan kwalaban ne za a iya dura guda arba'in a ciki idan kuma manya ne za a iya dura guda talatin da biyu ko da uku ko da hudu haka a cikin shi so um, yadda yake kun ga yanda yake yana zuwa da kauri ne sosai yana zuwa da kauri kuma yana da kamshi sosai gaskiya wanda koya mace ta ɗan yi amfani da shi ko ni yanzu a hannun na da na ɗan sa shi to gaskiya zan jima ina jin kamshin shi haka wanda zan iya wuni ma wanda koda na wanke hannu na ma ba zai kamshin nan ba zai tafi ba so shi yasa ake ba mata shawara su yi amfani da shi kuma gaskiya yana da fa'idodi da yawa sosai a bangarorin mata misali shi dama wannan farin miski ana so mace misali lokacin da za ta sa pants haka misali ko idan misali ta yi wanka ne haka ta canza kaya za ta canza pants ɗinta ana so ya zama na shi wannan farin muskin ta ɗauke shi a jikin fantsin ɗin nan nata daidai gurin da za ta sa a jikinta ana so ta ɗan samu wannan farin muskin idan ta buɗe shi ta cire ɗan goggoga a jikin wannan pants ɗin nata daidai gurin da ta sa idan ta goggoga so sai ta sa wannan pants ɗin insha Allahu zai kiyaye ta daga misali duk wasu abubuwa da su iya kama ta misali ko matsalolin sanyi wanda da yawa suke kama mata misali toilet infection din nan da ake ta magana yana kama gaban mace yana waye so in dai tana yawan amfani da wannan farin muski din haka ko ya wannan kwayoyin suka zo za su kama gabanta zai zama na wannan farin muskin ya hana sun kama jikin da kenan haka kuma in dai ta sa yana da fa'idodi sosai idan ma misali mace tana fama da ƙaiƙayin gaba in dai ta sa wannan ah, farin muskin a jikin fantit din nata so in dai ta sa wannan fantin za ta ji duba wannan ƙaiƙayin idan ma misali a jikin fantin nan naki akwai wasu kwayoyin cututtuka wanda suke haifar miki da misali ƙaiƙayin nan ko kuma kwayoyin cututtuka wanda misali na sanyi ne haka to inda kika yi amfani da shi wannan farin miskin to da dan Allah za ki ga ya taimaka wajen kashe wannan kwayoyin cututtukan yadda zai zama da ba za su cutar da ke ba gaskiya yana da fa'idodi sosai gaskiya kuma bai da wata illa bai da wani wannan na san wasu suna amfani da shi ta hanyar ta wannan hanya din wasu kuma ba san ana amfani da shi ta wannan hanya din ba amma dai ga shi nan yanda yake duk yanda mace ta je ta same shi ana nan a Islamic Center ana sai da shi zaki iya zuwa ki nema domin ki amfana da shi a kina yin wannan hanya da shi wanda insha Allah za mu kawo wasu hanyoyin koda guda biyu ne da za a ƙara amfani da wannan shi wannan farin muski din domin a magance wannan matsalan wannan mun kawo yadda zaki na amfani da shi ne kina sawa a panties ɗinki duk lokacin da zaki sa wani sabo amma da ki tabbatar kin kin samu mai tsafta sai ki sa shi idan kika sa shi so da yardan Allah zaki ga kin samu sauki a matsaloli da yawa da ake fama da su kuma zaki ga koyaushe kina kamshi so insha Allah sai kun ji mu a bidiyo na gaba akan wannan farin miski din